To jama'a masu kallo da saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri wanda ni na fisa na saba gabatar muku da shi a daidai wannan lokaci. To a yau kuma ina son in yi wani ɗan tsokaci ne da jan hankali da tunatarwa akan 'yan matanmu na wannan lokaci na wannan zamani. Yanda suka ɗauki soyayya suka ɗaura ma kansu suka kuma ɗauki ƙarya suka sa ma kansu wanda idan namiji ya zo wurinki da gaskiya idan bai hada wasu qualities da kike so ba to ke fa ba za ki accepting din shi a matsayin wai za ki zauna ki soyayya da shi ba wanda kusan hakan halayyan da muka dauka muna yi a wannan lokaci shi ke sa mazajen su kuma za su ce ah to ina son in je wurin wance ita kuma wance ga halinta idan baka da kaza baka da kaza ai kuma ba za ta saurare ka ba ni kuma ina son in yi soyayya da ita to wace hanya zan bi bari in je in aro kaya isa bari in je in aro mota in sa bari in je in aro takalmi mai kyau in sa agogo in sa saboda idan na je ai na ce mata da irin sigar da take so in zo mata da shi to za ta anshe ni a matsayin wanda zan yi soyayya da shi daga ƙarshe in ma tafiya ta yi tafiya ta yi tafiya har kun fara maganar aure kuna son ai aure sai an yi auren irin haka sai ku ga an zo an samu matsala idan ma ba ma da auren ya zo ba ya zo ne kawai ya lalata rayuwarki to ya nuna dama abun ki nuna dama abun duniya ke kike so kuma ya zo ya nuna miki abun duniya wanda zai ta miki shigo shigo zai ta miki shigo shigo zai cusa miki soyayyen shi a cikin zuciyarki. za ku yi ta soyayya za ku ta wanda kin san cewa ke kin dauke shi a matsayin ma kila wanda zaki aura ya zo ya yaudare ki karshe a zo a yi lalata abin da ba a so ya faru shi zai zo ya faru bayan ya gama lalata ki ya gama samun abin da yake so a tattare da shi kuma dama shi ba kowan kowa bane saboda yanda kika nuna sigan ki haka kike so a zo miki haka ya zo miki kuma ya zo miki a ta yanda kike son kuma kin anshe shi karshe ya lalata rayuwanki before you know it cikin lokaci kankani zai guje ki ba shi ba wani labarin shi dama can baki ma san ta inda ya bullo miki ba to ina kira ga 'yan mu na wannan lokaci na wannan zamani ina kira da ku tsaya akan gaskiyanku duk wanda ya zo muku kar ku raina kuma ku tsaya ku tsaya ku yi addu'a Allah ya kawo muku mazaje na gari wanda za ku aura ku zauna lafiya da su kar ku sa ƙarya a cikin ku da kuma mafi yawanci mazaje eh, suna da ƙarya amma gaskiya ba zan boye muku ba kusan mu mata mu muke sa mazan suna yin ƙarya da fatan za mu gyara ɗabi'unmu kuma za a yi soyayya tsakani da Allah kuma za a bi tsarin yadda aka shimfiɗa bi, saboda a samu kyakkyawan zamantakewar rayuwa da ake so ta ku har kullum na fi sake muku fatan alheri tare da fatan za ku tara kuma za ku rinka amfana da abubuwan da muke faɗa muku na gode ku huta lafiya